Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri a wannan shekara ta 2018 da fata a shekara lafiya. Idan kuna biye da mu, shirin domin iyali ya nemi sanin abin da ya fi tsonewa al'umma ido da kuma inda suke buƙatar gani gwamnati ta ba da ƙarfi a wannan shekara da ta kama. Daga cikin waɗanda shirin ya yi hira da su makon jiya, akwai Dr. Muhammad Hadi Musa, wani mai sharhi kan harkokin iyali. da kuma Hauwa Ibrahim El Yakub darekta a wata cibiyar bunƙasa harkokin ilimi mai zaman kanta a birnin Kano Ga ci gaban bayanin Hajiya Hawa a hirarsu da wakilin Mahmud Ibrahim Kwari. A arewacin Najeriya gaskiya akwai buƙatar a tallafawa mata da kuma waɗanda suke a ƙauyuka a wajen harkar ilimi. Saboda taɓarɓarewa harkar iyali gaskiya in ka duba ya fi tattaruwa a wajen waɗanda ba su da ilimi. Za ka ga ana cin zarafin mata, yarinya tun tana shekara ƙaramin shekaru an mata aure. ba ta da ilimi ba ta da hankalin da za ta yi wa 'ya'yanta tarbiyya duk irin wa'annan abubuwan ya kamata a ce mun yi nazari a kansu kuma mun daina saka siyasa a cikinsu saboda abu ne wanda yake idan muka ce za mu saka siyasa a cikinsu to wallahi zai zamanto mana fitina dama yanzu ma ya zama fitina na ɗaya kenan in ka ga duba bayan harka fyaɗe da wannan auren na wuri da ake wa yara mata ba su sami ilimi ba su kansa shi ilimin ma shi kansa a wajen mazan ma shi ma akwai alamar tambaya a ciki to kaga shi ma ya kamata a duba ƙananan yara da su ma yanzu za zaka gansu kamar almajirai ka mutum sai ya haihu bai san abin da ɗansa yake ciki ba ya kawo sa birni wai yana neman ilimi in ka kira yaran nan kai musu Eh, tambaya ko su yi maka karatu ma ba za su iya maka karatu ba za ka gan su babu sutura kirki babu yadda za a ce mutum zai haifi ɗa bai san cin shi ba bai san shan shi ba bai san makwancinsa ba bai san lafiyar shi ba ya ce ya yi wa yaron nan adalci bai kamata ba saboda haka ne ina gani ya kamata a saka doka mai tsanani tarbiyya hannun iyaye take wani abu da aka yi shi da aka samu nasara a kan shi ba dole bane aka duba da wannan zamani a samu nasara abinda yake yanzu kina magana ya eh, magana inganta ilimin ya'ya yara musamman eh, tun da rashin ilimin ne yake jawo da wasu matsaloli wanda ke magana to amma a hannu guda ko mun ji gwamnatin tarayya ma bai kai kashi goma ba cikin ɗari na kasafin da ta yi ta fannin ilimi yaya za ki kwatanta wannan matsaloli da ake da su a kasa wanda suka shafi eh, durƙushewar ilimin ito ai kamar yadda na faɗi gwamnatin da take ganin ilimi yana da muhimmanci ta ce kaso goma kaɗai za ta ware ai kaga yana ya nuna cewa ba ta ɗauki ilimin nan da muhimmanci ba ko majalisar ɗinkin duniya da ta yi tantance ta fitar cewa ta yi akwai kaso wanda yake mai yawa ya fi abin da shi 26 ne a cikin duka budget da ƙasa za ta yi ko kuma state za ta yi ta fitar da akan harkar ilimi to ana maka zancen kashi goma kuma dama a ƙasar da dama ilimin ba ta yi fice a cikin shi ba kuma an ka zo na ka duba ka tantance ilimin inda ma ake da claim na cewa akwai ilimin za ka gani babu shi takarda ce ake nuna kawai ka duba ka ga yanzu abin da ya faru a kaduna malami da ba shi da ilimi ai kamar ka ba wa ka ɗauki mata ka iyalinka ne ko kuma ɗanka ka kai shi wajen likitan a ce za a feɗe su kuma wallahi babu wannan ilimin wanda na fiɗa. ya ka gani ai kaga za a yi gaza to abin da yake faruwa kenan mu a binciken da muke yi kullum abin da yake ciki mana kenan tuwa a ƙwarya ilimin nan in ba mu bashi muhimmanci ba to babu yadda za a yi ƙasanmu ta zamanto ta tafi da raguwar ƙasashe a wannan zamani idan ku akwai ilimi to aiko an fita daga cikin matsaloli da yawa Ainihin yana gani in dai muka yi magana zancen ilimi an gama magana a tattaru a ba wa mutane a ba iyali ilimi matan nan ina jawo hankali matan nan da ake sakawa a baya ana keɓance su a saka su a gaba a ba su ilimi saboda ilimi shine dan adam kuma idan aka tashi wa yarinya aure a tabbatar tana da ilimin da in ɗanta ya je makaranta an ba shi irin aikin nan na gida za su dawo za ta zauna za ta taimaka mishi mu a arewa abin da yake cutar matan mu kenan kuma auren wurin nan da ake muke ta daɗa jawo hankalin gwamnati a kan shi shi ne yake haifar da bala'i kala-kala bayan cewa idan an musu aure yaran ba iya ma zama suke yi ba inda za a ce za a samu ma a zauna ne to shi ne amma za ka ga namiji ba shi da wata sana'ar kirki an ɗauki karamar yarinya an bashi ta haifi ɗaya biyu uku ya sallame ta an daɗa bashi wata galleliyar sabuwar yarinya ita ma kuma abin da zai faru kenan ko kuma a ɗauki karamar yarinya in ma ta kai shekara an ce to shi kenan ta kai wani munzilin wani shekaru sai a ɗauki tsoho sa'an kakanta ko sa'an babanta sai a bashi shi kenan kuma ana zaune sai ya mutu to kuma me zai faru ba a ba ta isasshen ilimin da idan za ta kula da 'ya'yanta bayan bayanan ba ba an ce lallai wai a'a zai riga ta mutuwa ba ne ba amma dai abin da yake tsari na hankali shine ba za ka ɗauki ƙaramin yarinya ka bawa sa'an kakanta ba ka ce kuma za ta ji daɗin zama wancan kasafi da gwamnati ta yana gaban majalisun dokoki kuma suna da hurumin da za su kara su rage eh, wannan kira kike gari ita yan majalisa cewa batun ilimin nan a kara du fannin ilimin nan a kara masa duba ito wato shi kasafin kuɗi wani abu ne wanda dama mu um, a ilimance muna gani cewa akwai gyara a najeriya saboda duk abin da za a zo a ci yau ga kuɗin da ake bukata a kan shi ya kamata a ce wani abu ne na bincike ya kawo shi to idan ko bincike ne ya kawo shi to za ka ga cewa an yi shi a bisa gaskiya a nashi bayanin dr muhammad hadi musa ya jaddada bukatar kafa hukumar iyali ya kamata a ce idan an jero hukumar tsaro a farko to abu na gaba shine hukumar iyali domin sai an samar da iyalin sannan za a fara zancen iliminsu sai an sami iyali sannan za a fara zancen lafiyarsu sai an sami iyali sannan za a fara zancen tattalin arzikinsu wannan hukuma ta iyali ita ce za ta rinka ƙididdiga na abin da muke cewa demografi. mutum nawa ne tsofaffi a iyalan da ake da su mutum nawa ne magidanta maza da mata mutane nawa ne matasa mutane nawa ne jarirai wannan zai ba da damar da za a san yadda kowanne za a kalli bukatarsa a iya biya masa bukatarsa sannan kuma wannan hukuma ta iyali ita ce za ta ce ana sa ran nan da lokaci kaza iyali kaza za su karu idan sun karu za su zo da bukatu kaza saboda haka kasafin kuɗi na shekara-shekara da ake yi ba zai rinka bulayi ya rasa mai zai yi ba zai kalli waɗancan ɓangarori na al'umma wanda daga iyali aka samar da su ya iya taɓa su kai tsaye wurin biya musu bukata kuma shi ne zai samar da ƙididdigar da ake da ita na cewar to yanzu ana sa ran nan da shekara kaza yara kaza za su taso yara kaza za a haife su ajujuwa kaza ake bukata ɗakunan shan magani kaza ake bukata tituna za a buɗa su saboda bukata kaza za a je a sake yin sababbin housing units rukunin gidaje saboda kaza za a inganta tsaro saboda dalilai kaza da sauransu da sauransu wannan yana daga cikin abin da ya kamata hukuma ta duba wurin samar da shi a wannan shekara ta 2018 abu na biyu inganta tattalin arziki ta harkar samar da abubuwan yi a ɓangaren al'umma yana da kyau al'ummatai su tattaru kowa ya tuntuɓi ɗan majalisarsa cewar muna so 2018 ɗin nan ka shigar mana da ƙudiri ko kuma ka goyi bayan ƙudiri na samar da hukumar iyali mai zaman kanta wacce za ta zama tana da ƙarfi kamar hukumar tsaro ko hukumar tattalin arziki ko hukumar lafiya ko hukumar ilimi muna so a samar da wannan saboda ita ce za ta samar da tsaro ta samar da karfafa juna ta samar da tattalin arziki ta samar da tarbiyya ta samar da al'umma nagari mai nagarta ta samar da zaman lafiya kamar yadda muka alkawalta ba iznin la Shirin domin iyali zai ci gaba da bibiyar waɗannan batutuwa da kuma waɗansu da suka tsone wa al'umma ido da nufin inganta rayuwar iyali a cikin wannan shekara ta 2018. Yanzu a madadin wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shiri, sai kuma Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya mata su duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe